an daɗe ana zargin cewa ba sa saka wa ƙananan hukumomi kudaden su su aiki yadda ya kamata shi yasa ƙananan hukumomin ba sa tasiri an kafa abin da ake kira asusun haɗin gwiwa ko joint account wanda ayyuka da yawa gwamnatin jiha ke yi maimakon a ce karamar hukuma ke yi gwamnatocin jihohin nan suna cewa ƙananan hukumomi shugabannin ƙananan hukumomi ba wani aikin da suke illa ba su kuɗi su wawa har aka yi wunkura su kansu shugabannin kanin hukumar aka haɗa su ƙungiyarsu su zo su yi ƙuduri da zai kwato musu 'yancinsu amma a ƙarshe da yawa daga cikinsu shugabannin kanin hukumar ba su ma goyi bayan wannan ƙuduri ba kana ganin a eh, ba majalisar jihohi zai iya 'yancin cin gashin kansu da harkokin kuɗi zai iya sa su gane ah, su ko kuma zai ba su damar su yi aikin sai yadda ya kamata ko kuma zai ba su dama ne kuma su amfani da kuɗi kuma su shiga ja'in ja da gwamnoni kuma a yanzu a zama na ba aikin bawan bawan a to ina ganin ba ma majalisun jihohi gashin kai zai kawo cin gaba saboda in mun dau misali daga jihar lagos kwanan nan da shi mai girma gabanan samawulu ya turo takardan masu zamanto kwamishinoni na tantance da ake a majalisar wanda shi sifika din shugaban majalisar obasa ya zo ya mayar da wa'insu daga ciki arwa yau an sake maidawa sun ka ce su matsayin da sun ka tsaya na rashin rantsar da na tantance su din ya tsaya to wannan shine ake kiran gashin kai wato su gwamnonin nan yadda suke adawa da a ba kananan hukumomi gashin kansu aka suke adawa da a ba majalisun jihohi saboda ruwa ba ta tsami a banza kada mu manta akwai makudan kudade na kananan hukumomi wanda tun lokacin soji ma mun san kananan hukumomi a najeriya suna samun umarni ne daga ofishin mataimakin shugaban kasa wanda a tsarin sojoji ana kiran office of chief of general staff to tun wannan lokacin sojin kenan belai a zo a ce na mulkin demokradiyya wato kudaden nan shine su gwamnonin ke andama da su suke wasu abubuwan da bai kamata ba duk da cewa zargi ne zan ma ba da jihohi yanzu ka duba kamar jiya kwara da wasu jihohi arwa yau ba a yi zaben kananan hukumomi ba belai a ce an nada ciwomomi ciyamomin kiyatika na rikon kwarya su ne arwa yau duk kuma me ke haifar da wannan zan ba da misali yanzu ma'aikatun a gudanar da zaben kananan hukumomi suna karkashin gwamnoni arwa yau a lokacin gwamnatin muhammadu buhari da ta gabata ya yi kokari ta bangaren ma'aikatan nigerian eh, financial intelligence eh, unit a kan kananan hukumar su samu kudaden su direct amma haɗin gwiwan kungiyar gwamnati Nigerian Governors Forum sun yi adawa da yanayin da sun ka tashi tsaye sun tabbatar da cewa wannan ya mutu to the same thing yanzu a yanda ake nema a bama majalisar jihohi eh, gashin kansu sun ki misalin ma gwamnoni 31 saboda mai suna ganin cewa idan majalisun sun samu na ɗaya kakkamanta akan zo irin maganar cire su tsige su impeachment shine ma na farko wanda yake ba gwamnonin eh, tsoro saboda mai idan majalisun jiwo sun ka samu gashin kansu to gwamnan da ya zo bai yi aiki ma al'umma ba ko kuma bai yi abin da ya kamata ba to ka gan majalisun za su kakkamanta abin da ya faru a eh, jiyar rivers kwanan nan to yawa magadi wannan misali rikici na jihar rivers ah, wasu za su ce ai misali ne kyakkyawan misali ne na cewa ko da jihohin majalisun ba su da 'yancin tafiyar da harkokinsu na kuɗi idan suna da ƙudurin su yi abu suna iya su yi shi saboda suna da yawan da za su iya su yi doka ta ba su dama kamar kana ganin ba su 'yancin cin gashin kan zai iya ƙara musu ƙarfin gwiwa ko kuma eh, kamar da wasu ke cewa rashin ba su a hannu eh, ya sa sun zama amshi ta gwamnati to duk abin da gwanoni suka yi dai abin da suka ga ana yi ne a gwamnatin tarayya yanzu gwamnatin tarayya dama dai ita gwamnatin an san bangare uku ce wato da bangaren zattasuwa da 'yan majalisu da kuma bangaren shari'a gwamnatin tarayya duk tana kokarin ta sa su karkashin hamuta shi yasa za ka ji an naɗa gwamnatin tarayya ta yi tsaye cewa ita za ta naɗa shugabannin majalisun yanzu ma bana an ce har da mambobin kwamiti da sauran manya-manyan majalisa ma an ce daga fadar gwamnati ta shugaban ƙasa ake naɗa su to sa'an nan ɓangaren shari'a nan ne idan aka samu matsala da waɗannan wuraren biyu a ce to a duba ɓangaren shari'a za ta zo ta yi gara shi ma ɓangaren shari'a ana zargin cewa gwamnati ta sa shi hamuta to jihohi kaga yanzu yau sharabanka da jin labarin cewa za a tsige gwamna yan majalisa za su tsige gwamna da dukkan ji labarin tsige gwamna to jihohin nan yan majalisa nan suna da wani mai gida na bayan fage wanda ba wannan gwamnan ba saboda kowane gwamna yanzu shi ke zaɓen wa ma za a tsaida takara domin in ka lura fa tsaida mutum takara a jam'iyya mai mulki to sai da yardar gwamna to yanzu gwamnonin su za su zaɓi dawa da waye za a sa za a tsaida ya yi takarar zama ɗan majalisa don haka ba a ma son a zaɓi mai hankali ko mai ilimi ko wani wanda yake tsagera ne in an je zai iya tada kayan baya za a je a samu so kabo da soko da shiririta a tara saboda ba su san ma abin da ake iya doka da yawansu za ka ba su ma iya karanta dokokin majalisar ko sun karanta ba su fahimta ko dai babu ilimi na kwarai ko kuma a'a dama dai eh, eh, shashashu ne aka tara da waɗansu wurare. to kana ganin ba su yancin kashe kudinsu zai sa a rage amshin shata har gobe akwai majalisun da suke da kwararru kuma jajirtattun 'yan majalisa amma dai 'yan kalilan ne waɗanda muryarsu ba ta fita. wato ba su 'yancin kansu yana nufin cewa ba gona bai da iko da su idan ko gona bai da iko da su to gona kullum yana, eh, yana cikin hadari na cewa idan Uh, ana iya ko wani ya zo daga waje ba su kuɗi ko kuma su su bukaci wata bukata ta ƙashin kansu gona bai masu ba su yi gungu su ce za su cinge shi ko kuma a'a gonan dai ma ya taka wata doka a ce za a cinge shi shi yasa kaga shugaba Buhari tun shugabancinsa babu irin dokar da ba a taka a zamaninsa ba amma baka taba jin majalisa ta yi kuduri na baton a tsige shi ba shi yasa bola tinubu ya ga cewa ah, to in haka ne shi ma bari ya naɗa nashi saboda kada wani ya samu baki ko ya samu karsashi na cewa a tsige shugaban ƙasa wannan abin ya yi ma demokaradiyya wato rauni kwarai da gaske ba karamin rauni ya yi mata ba domin da akwai bangare uku masu karfi wanda kowane yana cin gashin kansa kuma kowane yana zaman kafa mai karfi a demokuraɗiyya to yanzu majalisa an sa abin nan an sa mata abin an karya mata kafa su ma bangaren shari'a da jihohi da tarayya suke nada shugabannin kotuna suke naɗa ma suke masa ka ci gaba kana majistare a yi ma haya court ko kana alkali a yi ma kotu da sauransu a takaice kana nufin kamar dalilin da ya sa aka kafa majalisu a tsarin demokradiyya kamar batun majalisun ba sa amsa sunansu illa dai suna ta bincike bincike duk da bincike bincike da suke na gano nan an yi ba daidai ba shan an yi ba daidai ba a duk inda wannan binciken bincike ɗaya ne sunan shi ɗaya ne yanzu ga wata doka ana so a kawo wadda buhari ya fara kawo ta amma ana so ta zama doka a ƙarfafa ta akwai abubuwa biyu da buhari ya kawo waɗanda yanzu sun amfani ƙasa da yanzu an rage cin hanci da rashawa na ɗaya ya ce a naɗa kotu ta musamman ba shari'ar da take sai shari'ar sata da cin hanci da rashawa wadda yake 'yan majalisun nan dandazon da aka waɗanda aka zargi da cin hanci da rashawa ana masu bincike ba za su yarda a sama wannan doka hannu ba shi yasa yanzu kotun nan babu ita shi yasa waɗansu ke da shiye da shekara ashirin ana shari'a da su a kotu akan sun yi sata kuɗaɗe lokacin da suna gononi amma suna nan sanatocinsu ba su yarda wannan doka ta yin wata sabuwar kotu ita ma wannan doka ta kwarmato da buhari ya kawo da hada ta dan fara tasiri wato in ka kai kwarmatan wani wanda kake zargi ko kake da hujjar yayi almandahana sai a abinci ka kai kuma a saka maka da wani abu haka abin yake duk wani dan ƙasa wanda ya ga wani yana sata ko yana cin hanci da rashawa ko ya tara wata dukiyar da ba daidai ba kuma wanda yana da tabbacin cewa wannan dukiya ta cuta-cuta ce yana iya zuwa ya kwarmato idan hukumomi suka zo aka bincika aka kamo to sai a samu abin da aka bashi wannan shine abin da ya faru a ikoyi lokacin da aka kama tsohon shugaban hukumar nan ta tsaron kaya ta ƙasa da ƙasa ta, ta nia ayo oke lokacin da aka kama shi da matarsa sun tara kuɗi cikin wani ɗaki masu kwarmato suka zo suka yi kwarmato efcc suka je suka kama dala miliyan 43 kuma wurin cire masu kwarmatan ma hakkinsu sai da aka tada kura sosai sai da hammunan idan mikiya an zo mu da cewa an cuci masu kwarmato sun yi kwarmato an gano zamba amma an ƙi sallama su a bincike ya nuna cewa hukuma efcc ta haɗa kai da waɗansu domin kuɗin da za a basu nasu kaso wato su masu kwarmaton suna da yawa daloli ne masu yawa sai aka ga cewa waɗanga talakawa a basu wannan dala ta yi yawa sai an kai kokarin a yi masu kwange amma daga baya dai mun ji an basu to wannan doka ta kwarmato idan aka farfado da ita direban sanata shina iya haɗin inda sanata ya ɓoye kuɗi cikin silin uh, uh, uh, kuku na gidan gona shina iya zuwa shi kwarmato shi ce ga wasu kuɗi nan daloli gona ya sace ga inda an ka ɓoye su kaga shi kuma abin da za a bashi za su ishe shi tukuncinsa zai ishe shi zaman duniya saboda haka kwarmaton nan doka ce mai kyau amma 'yan majalisa da sauran manyan gwamnati ba za su bari a yi da wannan dokar ba malama mun sale muna dai magana ne kan wato iko ko kuma 'yancin cin gashin kai na 'yan majalisun jihohi wanda ga alama wasu gwamnoni 31 suka juya wa baya wannan tsarin kai me za ka kara akan abin da mun gade ce to gaskiya wato kullum gwamnonin jihohin najeriya ba za su taɓa yadda cewa majalisun su sami 'yancin gashin kansu sun fi sai zamana suna majalisun nan suna karkashin ikonsu sai yadda za su juya su wajen naɗi su da wajen su sarrafa rayuwarsu ta cikin majalisa kuma bugu da ƙari wato kamar yadda aka ɗauko zancen kwarmato lokacin da muhammadu buhari ya fara mulki a 2015 an fara ɗabba ga wannan wato hanya ta duk wanda ya kwar mutu a bashi wani kaso na adadin kuɗin da aka kama daga tafiya ta ɗanyi nisa sai kyashi da bakin ciki da cin hanci da rashawa ya shiga zan zo in nuna ce gidan wane akwai kuɗi da aka ɓoye an ɓoye dala amurka miliyan ɗari misali maimakon a ɗauki wannan kuɗin sai su wanda suke da hakkin cewa wannan rahoton mun same daga bakin wane sai a kira wani bare wanda bai ji bai gani ɗan uwan waɗannan masu iko sai a ce shi ya gaya mana kwarmato wannan rabon kuɗin shi za a ba kai da ka ba da rahoton kai ka tashi a tutan ma'aho ba za ka samu ko sisi ba in ba ka yi hattara ba sai su haɗa ka da mai gidan naka da ka nuna cewa mai gida na wani fa ya ɓoye kuɗi a wuri kaza sai a haɗa ka kai kuma ka yi ta fafutukar kuɓuta da ranka ba ma ka samu ka so ka ci abinci da kuɗi a'a ka kuɓuta ma kar a kashe ka sai ka shiga ɓoye don haka gani zancen wato kwarmato a ƙasar nan abu ne mawuyaci rashin gaskiya ya yi katutu mutane ba su tsarkakakkiyar zuciya kulliyon masu mulki so suke su dankwafe wato mai rauni shi yasa ake wannan al'ada har yanzu an kasa samun ɗa ido to kwamar da salihu daga bayanin da malaman suka yi sai nake jin kamar ana nuna kamar wato majalisa demokuraɗiyya ta tana da kafa majalisa don ta sa ido kan ayyukan da gwamnatin jiha da kuma ta tarayya ke kuma ta taka musu burki kuma ta ba su shawara amma idan ya kasance ba su da 'yancin cin gashin kai wato kenan kamar amfanin da aka ba su su yi babu shi wasu yasa su suke cewa ila ba sa ganin amfanin majalisu a najeriya a to kamar yadda alhaji bangadi ya faɗa yadda halin da yaro ya gan ubanai ko uwa ta yana yi shi ya kaso ya bi a majalisar tarayya kamar yadda ya faɗa sun zama 'yan anshin shata ina fadar shugaban kasa wannan majalisun ta goma mun san da an kana da shugabannin daga shugaban majalisar da tare mataimakinsa da kuma na wakilai don hakan na jihohin su ma gwamnoni ganin hakan za su ce a me yasa a tarayya ba yi gashin kai ba belle mu na jihohi don hakan idan na jihohin ma za su zamanto kamar ba su da amfani to yana nunin cewa majalisar tirai da na wakilan yanzu ka duba kamar birtaniya duk da cewa irin gwamnatin da suke na parliamentary ne mu presidential ne amma ka duba za ka gan ta prime minister za a gayyato prime minister nan majalisar nan za a dinga sukan prime minister da ah, ah, tambayoyi daga yaya wani matakai ka dauka da wannan abin ya faru bangaren tsaro bangaren wutar lantarki muhalli da sauransu amma a najeriya ta kwamitocin ma waɗanda ake da su in za su yi tattaunawa da ake kira public hearing za ka gan da zaran wani abu duk da cewa zargi na nan miya ta yi daɗi ta yi kyau za a gan ciyaman na kwamiti zai ce all correct komai daidai a zo a ba ma shugaban majalisar da report mai daɗi a ba na wakilai don hakan in na jiwoyin ba za a gan amfanin su ba to na tarayya ma saboda mai a yanzu yanda abin da ke tafiya in dai fadan shugaban kasa na da hannu na wurin nada shugabannin majalisar da da na wakilai to gamna ma matakan da ya dauka na kada na jiwoyi su samu eh, gashin kansu to kaga yana bin sawun abinda shugaban kasa yake na saboda kamar alhaji mungadi ya faɗa abu ne ma wanda ya wuce zargi a atta wanda ke teburin mai shayi wurin sadda abincin awa nasara ko kuma iya yabo mai amala ko kuma iya Eh, ogeci na na okpa duka sun san yanda abin ke tafiya yanzu. kamar da masu kallo da sauran filin na